الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kawo yau ashirin da shida ga watan Zulhijja hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida kuma bakwai ko? bakwai ga watan ko? bakwai ga watan goma satumba dubu biyu da goma sha biyar domin ci gaba da darussanmu a cikin waɗannan littattafai da muke karantawa a wannan rana a kuma wannan majalisi muna cikin shirar shagiduna abdullahi bin umar radiyallahu anhuma a cikin wannan littafi na rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam a jerin gwanan lissafin sahabban da malam yake ba mu tarjama su shine na 45 Mali yana mana bayani akan ta'abbuduhu ai ta'abbudu Abdullahi ibn umar yadda sayyidina Abdullahi ibn umar ya kasance mai yawan bauta ga Allah ta'ala yana cin abinda ake faɗi na manaqib da kuma mazaya na mutum bautarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala janibin mu'amalarsa da Allah to shi malai ce na biyu wa qila li nafi'in an ce ma al-imamu nafi maulansa maula ibn umar ma kana yasna'u ibn umar fi manzilihi me sayyiduna abdullahi ibn umar yake yi a cikin gidansa qala la tutiqunahu yace ba za ku iya ba in an faɗa muku ba za ku iya ba ku dai ji amma ba za ku iya ba ya wuce da saninku الوضوء لكل صلاة يا كسن قوة صلاة نامة الولا والمصحف فيما بينهما سنة يا كسن شينا قرنت القرآن إذا كان قوة صلاة نجي سيدنا عبد الله بن عمر أيد أن الرواية تزو سوى يا كسن قوة صلاة نامة الولتة سنة كما باين قوة صلاة نامة الولتة tsakanin kowace sallah zuwa wata sallah shi ya karanta qur'ani shi ya karanta mai girma wato ta'ahudinsa da alqur'ani ta'ahudi ne wasiƙi yana da ruku mai ƙarfi yana da alaƙa mai ƙarfi da alƙur'ani mai girma to karatun alƙur'ani kawai kansa ibada ne banda kuma fikihun da mutum zai rika samu a ciki da kuma yadda haddasa za karfi وعن نافع أيضا قال إن ابن عمر كان إذا فاتته العشاء في جماعة سيدنا عبد الله بن عمر يا شيء إن جمعوا لنسى قما الماجرنسى ببا نافع يشي سيدنا عبد الله بن عمر يا شيء إذا فاتته العشاء في جماعة إذا يرس سلغ إشاء أتكين جماعة أحيا بقية ليلته to sai ya raye duka daransa gabaki dai ba shi ba bacci in wani abu ya shagaltar da shi har bai samu salatin jama'a ba ta isha'i to sai ya lizumta ma kansa ba shi ba hutu a wannan daren ba zai kasa daransa gida-gida ba abin da zai yi shi ne gabaki dai daren sai ya sallace shi Shi shine ahya baqiyata lailatihi daransa gabaki dai da bai samu jama'a ba to me ka fara da ya sa kansa fara wannan rashin jama'ar ita ce ya zauna ya ce ba zai yi sallah ba zai yi bacci ba sai ya raye da sa ga baki da to duk wanda yana masa shaida a matsayin yawan bautarsa ga Allah subhanahu wataala hubbuhu lin nabi sallallahu alaihi wasallam tsananin soyayyar da yake ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mun san ka'ida ita ce لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ونفسه والناس أجمعين من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين قائدة كينا قائدة صغيرة النبي صلى الله عليه وسلم كينا شيء أن gabatar da أكن سري san rai da kuma san iyali ‘ya'ya da mata da kuma san iyaye da kuma dukkan jama'a da ake son su to soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta zama tana sama an asim ibn muhammad al-umari an abihi qala ma shani ibn umar zakara annabi sallallahu alaihi wasallam illa baka ko zukira annabi sallallahu alaihi wasallam illa baka ko zakara ba a taba ambatan sai manzon Allah sama a wajen sayyidina abdullahi ibn umar ba ko shi ya ambace shi inda aka kafa sunan manzon sama baya rasuwarsa illa baka shi ya kuka sai kuka tuna annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin soyayyar da yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala yusuf ibn mahik ra'aytu ibn umar inda ubayd ibn ya wa ubayd yaqus yace na ga na abdullahi dan umar ya kasance ya je wajen wani tabi'i da ake ce masa ubayd ibn umayr wa'izi ne daga cikin tabi'ai wa ubayd yaqussu shi kuma ubaidu ibn umair yana ba da kissa an an ce qussu ay ya'izu ai shi yasa ake da qussas duk da asali da a wajen malaman hadisin aka ce fulanun qasi ko qasun fulanun qasun wane mai ba da kissa ne ana nufin wa'izi ne amma bai da ilimi shi yasa cikin mutanen da suka taka rawa mummuna a wajen kirkiro hadisan ƙarya a danganta zuwa ga annabi salama akwai al-qussas mu sai mu fassara shi da masu wa'azin tirmi masu wa'azin tirmi masu wa'azi ba ilimi su jawo baiti su ce annabi ya ce su jawo baiti su ce aya ce baitin kuma bayan sun kacaccala shi sai mutum ya ce annabi salama ya ce al'ummu madrasatun إذا أعددتها أعددت شعبا طيب العراقي بيت النبي وش شكرونا وبا هذا إبراهيم يعيش أنا جاءت النبي يعي تو القصاص كينا تو تو أن شيء القاص شيني عندك وعزيدة سوني سو ده وعز سوتاري أكن يشيني الوعظ بالقصة شيء أكاو قمينا شن أساليب القرآن أسلي سو ده كبعض من ذرجي وأني أقوي قصص حلال وحرام مقم متشابه بشير نذير قصة عظة مثل هكذا يفتسون أهداف القرآن أتكين أهداف نا أساليب القرآن أقوي قصة سنن هل سورة القصص أقويكو أقوي سورة الأنبياء أقوي سورة آل إمران أقوي سورة هود أقوي سورة البقرة دك السوشين to so da haka ubaid ibn umair yana wa'azi sayyidina abdullahi ibn umar ya je ya zauna fara'aitu ibn umara wa dumu'uhu taharahu sai na ga sayyidina abdullahi ibn umar hawayensa suna kwarara suna zuba taharaku suna suna suna kwararowa shi shi shi shi lafazi shi shi ita ma da ha'un da ra'un da qafun tana nuna kwarara shi yasa suke fadi a karin magana sai harik ala jamrika ma'an taqulu liman ghadiba in mutum ya hushi balarabe sai ce masa harik ala jam'ika ala jamrika ma'an harik ala jamrika ma'an ka yayyafa magarwashin naka wuta ka kwararawa ko yayyafawa to hawayensa na zuba وتلاء عبيد بن عمير رضي الله عنه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد أنا ننشي ونن تابع مي وأجي شي يجاو آير فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد من شان النبي صلى الله عليه وسلم أن آية سيدي يفوكا فإذا عيناه تذرفان إن جمي رواية من الله صلى الله عليه وسلم يجيم عبد الله بن, أم ابن مسعود يشي ابن أم عبد اقرأ لي القرآن يشي كيف أقرأه لك وعليك أنزل يشي إني أريد أن أسمعه من غيري فتلا عبد الله بن مسعود سورة النساء حتى بلغ قول الله تعالى وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا فإذا أيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم النبي يرك هواي يناتي مسا حسبك حسبك حسبك فجعل ابن عمر يبكي سيدنا عبد الله بن عمر كوي يفشي لفوكا حتى لفقت لحيته وجبينه من دموعه دا لحيته جيما سيجيك شركب وجبينه دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا أبنا وجيبه قيدري قسا من دموعه لحوائي فأراد رجل أن يقول لأبي أقصر لأبي أقصر فقد آذيت الشيخ شي وانتم عبيد بن عمير اللي سنة مساء أبو, أق أبو أقصر إيه. فأراد رجل أن يقول لأبي أقصر فقد آذيت الشيخ يتي مساء كاتو تدى كاتو تدى وانا عبد الله بن عمر دتيجني على الوقت وكان رضي الله عنه كثير البكاء عند تلاوة القرآن وسمائه سيمسا سيدنا عبد الله بن مرياك سنشين يوم كوكا إن يذكر القرآن إن يسوار القرآن أنا يسي فشيد كوكا يقول نافع ما قرأ ابن عمر هاتين الآيتين قط من آخر سورة البقرة إلا بكى سيدنا عبد الله بن عمر بيتبكر أنت ayoyi ƙarshe ayoyin ƙarshe na suratul baqara ba face shi yayi kuka in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah ثم inna إن هذا الإحصاء شديد shi lalle wannan bincike da wannan kididdiga da za a yi ma mutane wallahi tana da tsanani mun san wannan ayar ai ita ce ta'azamat ala sahabati sai girma a wajen sahabbai sai aka saukar da amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minin har zuwa la yukallifu Allahu nafsan wa qara'a radiyallahu anhu waylul lil mutaffifin hatta balagha yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin wata rana sayyidina abdullah ibn umar ya karanta wailul lil mutaffifin har sai da yake fadin Allah ta'ala yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin قال فبكى حتى حن وامتنع من قراءة ما بعد سيدنا عبد الله بن عمر في فشي كوكا حتى حن هالشيء غنجي إيه. غنجي إن نزوج إن ندعموا شيني حن أوان شي حن شيني متن دعموا أتشنزوج يسحي كوكا شيني أي حنين akan yi ga abin da ake so sannan kuma akan yi ga abin da ake jin tsoronsa shi kuma na mara lafiya shine Allah aminun kenan shi kuma kunne idan ya kaɗa ya tsoro in kaji kunnen ka na maka wani zuzuɗin nan to shi kuma ranna kenan ko ɗanna ɗanna lugar da ta fi ma zama fasaha ɗanna ɗanna cil uzunu kunne ya yi irin zuɗin nan da mutum zai ji yayi amma an ce ranna to su tari abin da yake ƙara kamar waya rani raninul hatib sauransu wamtana min qira'ati ma ba'du daga nan kuma sayyidina Abdullah ibn Umar sai kawai ya kama ya kama ya kama abin nan ya kasa ci gaba da karatun gaba yau mai ƙumin nasu da rabbil alamin sai ya tsaya na Allah shi kyauta rawahu ahmadu duka wannan na riwayoyin mala ya kawo su ga su nan wa an sumairin ku ardiyahi an abihi qala شرب عبد الله بن عمر ماء مبردا فبكى فاشتد بكاؤه wata rana sayyidina abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala anhu ma shariba ya sha ma an mubaradan ruwan da aka sanyaya shi kamar ka ce ruwan firish aka fito da shi daga firish ruwa mai sanyi da ya sha fa baka sai kawai fashi da kuka fashtar da uku, kukansa ya yawaita faƙila da Huma yubki ka ce aka ce alaga gasu malam me yasa ka kake kuka ka sha ruwan sanyi kuma wani ba in sha ba sai ya gyatsa in ya gyatsa kuma ya ce komai ya yi faƙala shi ce zakartu ayatan fi kitabillahi azza wa jalla na tuno da wata aya ce a cikin littafin Allah madaukakin sarki وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل وحيل بينهم أقشام كان تسقانس وبين ta hun, da abin da suke sha'awa a ranar lahira ‘yan wuta kenan yanzu ga ni nake sha'awar wannan ruwa mai daɗi aka kawo min shi to kuma kawai sai ya tunasar da ni aya wahila bainahum wa baina ma yashtahu aka sha makance tsakanin su da abin da suke sha'awa kama fu'ila bi ashiya'ihim min qablu kamar yadda aka yi da kungiyoyin su magabatan su su ma aka musu haka fa aradtu anna ahlan nar la yashtahuna shay'a sai na tabbatar da ashe ɗan wuta ba su da wata sha'awa shahwatuhumul ma'u anna ahlan nari la yashtahuna shay'an shahwatuhumul ma'a sai na tabbatar da ɗan ɗan wuta ba su da wata sha'awar da suke da ita amma sha'awar su da wuta ai ka shahwatihimul ma'a sai yazo da shi kai a masdari وقد قال تعالى أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله وما الله تعالى بعد الأبار cewa za su ce a fi zuwa alaina min alma don Allah ku dan kwararo mana daga cikin ruwa au min ma razaqakumullah ko kuma daga cikin abin da Allah ya azurta ku da shi na aljanna sai su ba su amsa su ce ne inna Allah harramahuma alal kafirin Allah ya haramta ruwa da dukkan wani abin daɗi na cikin aljanna ga kafirai kafirai ba za su sha ba to ne yanzu na tuno yanzu gayi Allah ya bani ruwa na sha akwai wani malami da ya rubuta littafi dan wannan zamanin ne dan karamin littafi eh, A kan dirasa ya fitar da eh, suwarun min tadabburi salafi lil qur'ani min khilali siyar alamin nubala daga cin shehu alamin nubala ya fitar da irin waɗannan yadda magabata suke suke suke dabburin alkur'ani suke ta dabburin alƙur'ani kaga ruwa fa ya sha sai kawai tuno da waccan aya da kuma wannan sai ya haɗa ya mana tafsiri wa hila bainahum wa bain ma yashtahu sai ya ce wa arafa arabtu anna ahlan nari la yashtahuna shay'an shahwatahumul ma irin sha'awar da suke ma ruwa ba su da shi ba za su sama ba ba kuma abin da suke shawa kuma a fi zuwa an ina min alba'i a wani ba raja kuma sai ce inna Allah ga mu ma'anar kafir sannan sai wa in yastagi su yi gasu bima'in kalmuhul yashwul wujuha bisa sharab wa sha'at murtafaqa to Allah ya tsare mu to haka ake son mutum ya kasance duk abin da zai yi na na rayuwarsa ya rika tuno Qur'ani wallahu alam